mai neman sanin komi tun tana yarinta rabi na shawarar kallon talabijin da shirye-shirye haske sauti da fotuna sai da ta shiga jaridanci ne ta samu ganin tabbatar da mafarkinta na yarinta bayan bakadoriya ta rubuta kanta a makarantar koyon aikin jarida ta iftik da ta koma escom na soma aiki cikin kafofin sadarwa bayan na kammala karatu na na koyon aikin jarida sai na aikin wucin gadi a gambara jim kaɗan kuma sai gidan radio da talabijin na duniya suka ɗauki ne ta samu lokacin gyara muryarta ta hanyar yin waƙe-waƙe a lokacin da take da lokaci muryarta ta koma ta salon waka rabi an ɗauke ta a studio kalangu a shekara ta tara. na zo kalangu ne ta hanyar wani mawaki cewa da kamikaze da ya samu wata kwangilar yin Kalangu wasu 'yan takaitattun waƙoƙi saboda hilin matasa ya ce in kama mishi aka nan ko aka yi maka shiga waka ba shi ba gani a nan ne manyan suka ji muryata suka ce ai wannan 'yan jarida ce daga nan ne muka tattauna No. suka ɗauke ni na so aiki a studio kalangu a cewar mustapha mamman sani mataimakin shugaban edita ya ce rabi tana cike da fara'a da take nunawa a tsawon yini tare da abokan aikinta idan aka yi maganar rabiya mai kano mutum ce mai son abin da take yi sannan kuma mai cike da basira kuma mai son ta yada abubuwa masu kyau kullum da safe za ka same ta cikin farin ciki wani lokaci za ka yi tunanin tana da wuyar sha'ani kawai haka take amma a zahiri ba ta takura kawai dai tana faɗin abin da take tunani ne duk da wata halayarta ta zafi-zafi yawanci ba a fahimtar ta rabi tana rike da halayarta ta ƙoƙarin zama tare da mutane